Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music the air. Let every heart sing, let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas, Christmas everywhere. Masu saurare Assalamu alaikum mu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. ina aika sakon gaisuwa na Krismasi ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. wannan sakon gaisuwan Christmas yana zuwa ne daga wurin Salihu da Elizabeth Garba, North Carolina, USA. Muna mika sako gaisuwan christmas zuwa ga mahaifina shi Mr. Jeremiah Likita Ibisi. Na kuma gaida su kannena Ibisi da Ozi Ibisi. Ana da Haruna a Tunkura. Jethro da Mary Ibisi. Andrew da Mary Ibisi, Honorable Simon Ibisi, Teresa da Manasseh John da iyalansa duka, na kuma gaida diyarmu Abigail Sunday da shi kuma jikarmu Awal Ibrahim da iyalansa duka. Na gaida abokanai arziki kuma shi Mr. Abdullahi da Tosin Epoki. uh, Reverend and uh, Mrs. Zakari Ibrahim, Elder and uh, Mrs. Ibrahim Bakut, na gaida sauran 'yan uwa kuma su Elder Ishaku Bukwada, Elder Luka da Hannatu Wazo, Dr. Stephen da Dr. Comfort Daniel, Dr. Sam da Christy Nuhu da Sora Bibi duka na gaisuwa na kuma gaya da su kawuna shi Uncle Samuel ABC. shi uncle solomon awasak uncle vincent osawe da iyalansu duka na gaida shi reverend rabo Borde, uh, mr setley da kanin dazi mr donald da deborah weze na kuma gaida shi ben da asta osawe na gaida solomon da julie edogba na kuma gaida sauran abokanemu ita mrs deborah da nasa mrs grace oguntolu mrs victoria zage da sauran 'yan uwa duka da ke ekwa plateau church da ekwa headquarters merry christmas salihu da elizabeth garba sunana saratu sama'ila garu daga nan maryland na mika sakon gaison christmas zuwa ga mahaifiyata mama aisha alka da dukan iyalai yanni da kuma kanina na gaida retired reverend baba maman barkeji da iyalinsa ina kuma gaida retired reverend baba abubakar liman da iyalinsa da retired reverend amadu Mamman da iyalinsa da kuma reverend yakubu daudu da iyalinsa na gaida a uh, commissioner of police kano cp dauda mamman garu da iyalinsa na gaida mr mamman galadima da iyalinsa ina gaida Reverend Samaila Musa Jos ina kuma gaida retired site Mr. Samaila Matankare da iyalinsa da kuma Mr. Audu Mamman Gwashi da iyalinsa. Uh, ina gaishe da SP Shaya Umar da iyalinsa ina kuma gaida dukkan Ecclesiar Fesekwa Amadu Bello Sokoto da Ecclesiar Sabon Birni. ina gaida da entire staff of ecowas school bellowe sokoto ina gaida 'yan uwa da ke uk kuma ina gaida professor marikiro da iyalinsa da kuma mr ayuba mamman da mr hamisu alka da iyalinsa da dukan sauran 'yan uwana da abokan arziki da fatan an yi kirsimati lafiya barka da christmas ubangiji ya nuna mana shekara barka da christmas sunana emmanuel sule daga birmingham united kingdom ina kawo gaisuwan christmas zuwa ga augustine basagi Danjuma gaya rebecca lerama jan david Palm, bitrus ajan manasse dogara bulus magaji chris abaga nda yakubu esther igege janet abaya tony school a yi christmas lafiya ni ce lamin iliya gata malumfafi daga maryland ina gaida iyalin idrisu a bauchi ina gaida iyalin gata a malumfashi ina gaida ikilisiya ta katsina gaba ɗaya sassa likita mantau da iyalin shi ina gaida musa dauda da iyalin shi ina gaida musa Adamu Koli da iyalin shi, ina gaida bawa Umaru da iyalin shi, ina gaida Rabaran Audu Bakwai da iyalin shi, ina gaida Na'ali Dumbulon da iyalin shi, ina gaida Adamu Bawa da iyalin shi, ina gaida dukan idon sani da na gida Katsina da na malumfashi da na Jos, duka ina gaishe su. na ce fatan a yi Christmas lafiya. Amin. Shehunan gabas su sun gano taurari su sun taho don su gaida jariri. Sun kawo azurfa zinari suka bai wa jariri ku zo mu garzaya mu je mu gaida mai gida. Shehu Maina. Ina miƙa gaisuwata ta ta bukin Kirsimeti wa 'yan uwa da abokan arziki. Ya Komodo Habiba Ruth Garba retired, Iman Usman Shehu da iyali, Amina Adama da iyali, Rakiya da Wande Shonekon da iyali, Hannatu da Rex Ihezuwe da iyali, Fatima Shehu, Baba Salchan Maina da iyali, Stephen Maina Joshua Maina, 'yan ƙungiyar Masihiyawa ta Mani, iyalan Umaru Gana na Bidda, zuriyan Bako, Bulu Zakka, Esther Ɗamyil, Hadiza Hamza da iyali, Elijah da Fidelia Maina, Joseph da Jessica Maina, James da Eleanor Maina, Christy Christopher da Zara, Helen da Nordin. Sam da Kanin Maina, Peer Development Association, iyalan St. Luke's Cathedral Jos, Philip Gompan da iyali, Ephraim Dewa da iyali, Dela da mai gidanta Uzo, Fatima Alfa da iyali, Roland Michaels da iyali, Bumi Wisdom da iyali, Lidiya Yisa da iyali, Vicky Obozuwa da iyali. Da fatar Ubangiji ya ba mu salama a wannan lokaci. Hosiyana, hosi, hosiyana, hosiyana, hosi, hosiyana, hahirwa umwamuje mw'izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose. Hosiyana, hosi, hosiyana, hosiyana, hosi, hosiyana, hosiyana hahirwa uba muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose vaiva sikwaza wena kuvachizingo mamiso mwisi kuko yahano wekwaiunza renjerukoko kuwiteka ivishimo vitahamu mitima yavo varirima vanyekanyeza mashami yiviti ndirimo zikwiri yerusalemu nyamara weyeza mweno kuteguri mitima ya vanhu ayigovotore mungoyi icahano mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imiseke y'ijuru indirimbo zikwiriye rusaremu twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we bishyira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umukwe akiri umugeni we uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana hahirwa umwe mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hahirwa uba muje mu izina ry'uwiteka amahoro biba hasumba hose juma nace A madadi mai gidana Rev. Philip na ce da yayanmu, ina mika gaisuwan Kirsimeti ga iyayena Baba Mama da Mama Talatu Juwa, da yayuna Tani, Laraba, da kannena Friday, Sibi, Lami Ladi, da dukan iyalinsu, da zuriyan Juwa gani. Ina gaida kawuna da su inana duka, da kuma surukaina duka a ci Patricia, Comfort, charity da iyalinsu da dukan gidan nace da gidan gyan ina gaida duka abokanena su time da ma'aikatan house ministry ina gaida duka waɗanda su yi mini addu'a domin rashin lafiya da ta same ni ina gaida dukkan masu bin yesu ubangiji ya sa a yi bikin tunawa da aikon yesu almasihu cikin salamansa amin Nana Second daga Minnesota. Ina gaida His Royal Majesty da Jacob Ganguba Bongomjas da Her Royal Majesty and da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Aunty Grace Abdu da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Nakumagoida crossed Iji and crossed Mrs. Christiana Best the iyalinta fatan za ku yi Christmas lafiya. Nakumagoida Mr. and Mrs. Sunday One da iyalin she fatan za su yi Christmas lafiya. Nakumagoida Professor Estri and Professor Catalan Best the da iyalinta partnerdashi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Uncle Tony Chiroma da iyalin shi fatan za su Christmas lafiya. Ina kuma gaida Dr. and Mrs. Gift Jerry Governor da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Dr. and Dr. Mrs. Pocock da sabon Parisian da Ambassador Juice da iyalin shi fatan za su Christmas lafiya. Na kuma the Dr. and Mrs. Harina Dabin the iyalinsu fatan za su Christmas lafiya. Na kuma the Mr. and Mrs. Sandy Biggs the iyalinsu fatan za su Christmas lafiya. Na kuma the Mrs. Lincoln McCann the iyalinta Father, da za Christmas lafiya. Na kuma the Mrs. Charity Malou, da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Mrs. Peace dangana da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Aunty Vic da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida yanwanena Balmun, Shinrite, Kermun da Tami fatan za su yi Christmas lafiya. Na gode. sunana wala dennis kuma ina kawo gaisuwa daga nan kasan arizona a america na son idan da gaisuwan krismati ma iyayena mr and mrs dennis dater da kannena karshak wured nanmark sarnandi kuma ina son ba da gaisuwa ma kawuna daga ta gefen mamana da kwam da kuma kawuna ta gefen babana da tar da Na kuma ba da gaisuwa ma abokanan makaranta na daga st joseph's college vom da kuma amadu bello university zaria da kuma the school of global management arizona state university a ci christmas lafiya a gai da iyali a gama christmas lafiya ni daga chief a jihar plateau a nigeria na gaishe ku duka a ƙasar nigeria ku ci christmas lafiya a ji daɗi a yi shagali da yan uwani duka-duka allah ya tsamake mu ga gaisuwa na zuwa ga mamana pauline migab da ƙanne na duka da ‘ya'yana da jikokina da kuma abokan arziki da fatan za a yi christmas lafiya mu zauna lafiya Allah ya taimake mu Allah kuma ya kiyaye duk hasarorin da za su zo gare mu amin barka dai sunana zainab umaru garbadas daga mississippi ina gaida mamana dinatu umaru da na hajjara salamatu da hannatu duk na barka da kirsimeti na gaida su antina Zariya, hansatu umaru da su kawuna haruna umaru ali umaru gambo umaru yahaya umaru zakari umaru yahaya umaru duk ina barka da kirsimeti ina gaida kuma kawuna a otupo habu dauda umaru ina barka da kirsimeti alaisa ku yi Christmas a cikin lafiya. Masu sauraro barka da warhaka sunana Pastor Ali Mati, ‘yan uwana Krista a dukkan faɗin duniya barka da Kirsimati. Na isar da saƙon goron Kirsimati ga iyaye ‘yan uwa maza da mata da ke ƙaramar hukumar ƙanƙara malumfashi bakori kafur da kuma dukkan jihar Katsina. gaisuwa ta musamman ga shugabannin ekwa da shugabannin dukkan rikun krista a nigeria gaisuwa ta musamman ga shugabannin ekwa bukuru dcc jos dcc katsina dcc tsiga dcc da dukkan membobin ekwa ubangiji ya tabbatar mana da salamar kirsimati a ma nigeria ya kuma ta'azantar da waɗanda suka rasa 'yan uwa da abokan arziki a cikin wannan shekara ubangiji ya sa mu gama bikin kirsimati lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya amin summa amin sallama bari in bi sahun sauran 'yan uwa da abokan arziki wajen yi wa duka masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa ranar ɗaya ga wata idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga 'yan uwana Nehemiya da maika gata da iyalansu, Salamatu Ijembi da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sule Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, basti da Alisa Daniel da 'yan uwansu duka, iya da iyalinta duka a Jimeta Yola, sai Husaina Akila Banshika da danginta, da kuma dangi duka a Jos da zuriyar gata baki ɗaya malumfashi da kuma zuriyar Idris Adas. Gaisuwa ta musamman ga ambasada Dr. Sam Jimba da iyalansa, Mr. Mrs. Obadiah Tomdate da iyalansu Victoria Magid, Gladys da Iliya Mamman, Professor Grace Esron, Dr. a Mrs. Stephen Fanya Baba shugaban ɗarikar Ikwa, Reverend Yunusa Sabo Madu, Samuel Atu, zuriyar uwar 'ya'ya a gidan ɗanbin na malamfashi. Ann Samti, Yiljab Abraham, James mano Bazata International, Ladi Big John, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Fara Malam, da Reverend Dr. da Dr. Mrs. Bakari Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi da iyalansa, Reverend Dr. Samuel Kunhiyob da iyalansa, da kuma dukkan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salaman Isa almasihu da zumantar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Let anger and Christmas every